shirin ne sana'o'i yau bakoncin wa muka samu. Ba ko samu bakoncin na Suleiman Adam. Malama Usaina sana'ar me ake yi? Sana'ar guga. Eh gugan kaya na sutura na sawa. Muna yin ta maza da ta mata da yara duka muna yi. Kimanin shekaru nawa da wannan fara wannan sana'a? To, kin san dai lissafin kimanin dai lokacin da aka yi ɓarin jirgi da aikin gani ba zan iya kawo abin a yanzu. har turance ba ko dai don eh, shekara goma sha bakwai kina harka ta eh, guga? ina yin harka ta guga me da hankalin ki kika fara sana'ar hannu kuma kika zabi guga wallahi haka nan dai ina zaune kawai haka ina dan kama kaya na haka da na ne gidana ina dan gogewa sai na ga sai abin ya bani sha'awa hmm. sai nake cewa yara suna dan shiwa haka sai kai ku dinga kaka hanka ana goge muku sai suka ce nawa ne sannan ma abu ne mai sauki sun ce in ce musu sar daya kamar ka naira biyar ne eh to a lokacin ma shi kansa dutsen hayowa nake ah. na hayo dutsen nan na yi ne guda da ne sun ba a kai musu naira biyar shi ma ah, shi ma dutsen ma naira biyar zan ba a je a hayo min shi eh. to idan na gama da ne sun ba in ya kwana na sake to zan ba da naira goma a kai musu sai a wannan to idan suna dan kawo haka ana dan shirwa haka da na haka to sannan ma ba na manya to ana yi naira biyar naira biyar to kuma da na dan ebi kamar shekara biyu dan akwai lokacin da na yi wata haihuwa lokacin na haifi yarinyar hafsa yanzu shekara ta sha bakwai daidai lokacin da aka yi barin jirgi to wallahi a irin wannan kayan a irin wannan kuɗi da na ɗan tattara haka na sai kamar su roba haka da ɗan ɗan tarkace haka na mata <clears throat> duk da irin wannan dan kuɗi da kake samu tunda wani samu bai fuka yi ta ɗari naira hamsin haka da eh a lokacin ma naira biyar ma iri eh, sai ni naira hamsin naira ɗari Allah ya kawo ta sai ki gani ana dan kawo a hankali a hankali to kuma a hankali da iri eh, tafiya ta tafiya to kuma daga baya da na bar wannan unguwa sai na daina mm. to lokacin da na dawo zaman gida eh. to shi na bayan mun rabu da gidana mm. sai na da zaman gida sai na tada yana tana goge kayan yaran gidanmu <clears throat> aka yi musu guga a goge musu yi nufin sai na ce ya biro sai na ce kin ga kayan na ce da a ce kuɗi kike da kuɗin hige da kin samu kuɗi eh sai ta ce Allah ko sai ta ce na ce wallahi sai ta ce to kuma ai gashi yanzu goga ta gida ta a na ce ai dama ba dama ka an shi kuɗi mm. sai na ce sai ce na to ana ta hira da haka ana ta hira da haka akwai wani gida can a sabuwar gwamnati mm. ana musu wanki to sai suke cewa sai na ce eh aka ba da shawarar cewa to da gidan nan da suke yin wanki da yake yayin aminanta ne mm. sai suka ce to za ta yi musu magana idan ba mai su ba mai musu guga yawwa to yaya ta ta rinka musu sai suka ce to to shi dan ga miki sai da aka yi musu haka sai suke kawo wannan kaya sai su kawo ya miki kulli kulli za ka agogo ki to sai ka ce ma a lokacin a goma goma okay daga goma eh, sai goma daga sai koma goma goma sati na babba naira goma na yaro haka kamar wannan yaro na naira biyar za a kawo to suna kawo suna kawo to ga miki to kuma a lokacin da Allah ya sa na bar gida to sai na yi wani aure mm. da ne auren na kunna to ina na haka dai ina zaune dai haka sai nake to a ah, nace to ai ga ma da sana'a bari ka dan ai aika mutane haka da makota ka ce kana guga to abin sai ke ba mutane mamaki mm. <laughs> ya za a ce mace yawa tana guga sai ke to a lokacin sai na fara akwai wata Allah ya zikanta rai ta rasu kusan shekara guda ita ta fara kayan guga na zo ne mata gugan nan sai lokacin ma naira goma goma ne sai na sai ta kata naira ɗari san goma sai in goge mata sannan ba ta fara kata yara ba mm. to shi na daga nan kuma na ina kan laulayin ciki haka dai kuma guga basan ina yin dai haka dai sama sama eh. sai na karkata yi na daina yin duk dai ni kaɗai sai bayan sai muka dawo sai muka canja gurin zama muka dawo nan layin to muka dawo nan layin to muka tara jirgin san da yake in aka ce mai gida na haya ina cewa zan fara guga ɗaya eh, ta abokin kusa da ni tana ta dariya an wuce na haka zan iya guga kina kafin ku gama aikin da kuke ma shiriri ta rana ta yi sai na ce bari ki gani ko guga nan da sai nake wallahi anya sai ta ce to shikenan to a ranar da na fara sai da muka yi ni mana abu daya ga aikin gida ga yara ga waye to sannan ka fara aje yara ga guga sai na kaina nake tunanin anya ko guga nan za ta dore ran gaba sai dai sai in aka ran nan makwata haka aka aika sai gida suna ta kakawa haka na yara da na manya to kuma eh sai ya kasance bayan mun bar wannan guri sai muka da wannan gida ai sai muka tashi sai muka shiga muka koma wannan gida to sai suka tada ni ai sai ake ci gaba da kama wannan gida daidai yake ba mu da nisa sai mata gidan sai nake ta kin ga auren nan da kike na ce da guga kike na ce wallahi abin da zaki samu a rana na ce kin ga na farko ba jari zaki ba hmm. na ce jarin ki lafiyar ki gawayin ki hmm. na ce shi ne kawai jarin ki tunda kuna da dutsen guga hmm. to shi na sai ka san ga miki da aka in na gaya mata haka suka ce Allah ko na ce wallahi ki jarraba ki gani da aka kakkawo mu aka kaka wajen kulli biyu sai na bata babban kulli sai na ce gashi ki lissafa ta ɗari biyu da goma na ce ki goge musu idan suna gani a haka na ce sai su ci gaba da sawo miki ta sai ku ta fara sai ta gwai sai ma sai abin ya bata mamaki sai gana sai ta rinka 'a'a aika ita ma na sai ake kakkawo mata sai muka zama a cikin daɗe sai muka zama biyu mm. to ba mu daɗe da wannan zama sai muka samu wannan gida wata mu hudu da ita sai muka dawo nan to shi na sai to duk kwasomi mana haka da wanda suke dan ka haka sai suka ci gaba da kawowa to a yanzu dai in takaice miki kusan shekaran mu biyar kenan kinga ga abin da ya kasance da yan mata haka da yaran mu haka duk sana'o suke mutum nawa ke karkashin ki yanzu a takaice eh, yanzu a takaice mm. a gaskiya ko yara na na dakin na yan mata guda biyu ne mm-hmm. kuma kin ga ɗakin ƙarshen can su ma kin gani da yan mata haka duba su ma suna yi maman su ma da na yi eh su ma na ɗakin su uku ne kenan a takaice kin eh, ga mutum biyar yawa to kuma kin ga eh da rika ita ma tana yi in Allah ya kawo ta ita aka kawo ita ma idan sun yawa ɗakin nan ce ma an rika ke ma gashi ita ma sai ta yi mutum su da kenan yawa eh to kuma sai kasance daidai idan ko namiji ne haka zai fita kasuwa yana sauri sai ta aje a kai kayan guga mm. sai kasance kin ga kayan kayan boko haka na yara mm. da na manya za a kawo kin ga set din yanda muka kara kuɗi set din kayan boko 20 20 ne na yan mata mm. na maza 20 mm. kayan maza magidanta 25 kala biyu hamsin sai kasance yanzu yaran can ɗakin shi ma yanzu sai ya haɗa ma da wanki da guga duk yana yi a nan shago yanzu dai gidan nan eh gidan wanki in dai kika ce gidan guga ma za ki ana kaki nan za yanzu a ce gidan da ake guga kuka yi eh. ah, guga eh, kaya seti kamar kala nawa gaskiya ba zan iya ƙirƙirar da gini ce ba hmm. tunda za ka wani za ka kulle za ka masa ta ɗari biyu hmm. wani ta ɗari uku ta ɗari biyu ta ɗari biyu ta ɗari biyu za ki kamar sha ɗari da hamsin ya kasance kala goma hmm. za ki goge kamar kala goma sha hudu kenan kuma a rana kikan yi kulli nawa gaskiya a rana in dai ba abin da zan yi hmm. na gama ayyuka abubuwan da zan yi da safe hmm. zan yi kamar kulli zan yi kamar ta ɗari hudu ɗari biyar ke har ɗari shida ma dan wanda za su shigo a kala kamar hamsin a kullum eh gaskiya fa eh wala ban yi kamar dai na yara eh, daga kan yara zuwa manya ka goge sama da hamsin ma wallahi dutsen guga nawa gare ki dutsen guga yanzu wannan amma dutsen guga ɗaya gare ne amma kuma wancan ɗakin su ma suna yi suna da shi muna da dutsen guga kamar guda biyu to wannan ma ba na ba ne ba an so su ne eh. saboda kayan sun taru kuma ragowar mutane sun eh. kowanne ba kowa yana da a wancan ɗakin su ma suna yin da dutsen su wannan ni ma ina yin da namu da wancan ɗakin kin ga wajen dutse uku kenan ake amfani da shi gawayi kuma fa gawayi eh, idan na eh gaskiya ban fanfi ya dauka buhu ba hmm. saboda na sa za a kata kin ga gidan biredi sai an tara hmm. to ni kuma za a kata wani sosai idan kana sauri ba zan tsaya sai an tara gidan biredi na an kawo zan aika makota mai kwano mai kwano ɗin mai rabin kwano ina saya wanda dai zan yi aikin a rana zan siye wani irin alfanu aka samu da wannan sana'a a alhamdulillah gaskiya ba zan iya kayyade da kin ganin farko kamar abin da ya shafi cikin gida na mai gida na haka da yara haka dai abin da ya kamata cikin harkoki na cikin gida gaskiya ina yi dan ni ba ni ma da wata sana'a ba ita me kalubalen sana'a hmm? eh. me kalubalen sana'a shi kalubalen sana'a shi kin gani ya kasance tun farko ai dai na miki tarihin eh, musabbabin yin matsala ake fuskanta a ta wannan sana'a akan kika yi buga a ko kuwa a gaskiya idan ne za a samu jinkiri amma ba za a hana ni ba hmm. ko ba gaskiya ba za a samu jinkiri kafin a baka wani gurin wani kuma take yake ma zai baka dan kin ga wanda suke sauri haka eh, za a shigo kala ɗaya kala biyu da Allah gashi lokaci kaza za a sa ko kuma yaro saurayi yayi wanka shirya zai a gashi a kai kago wani sa'in ma ban gama aikin karya ta ba da sassafe za ki ga an kawo kayan me kala ɗaya ne biyu za a fita kasuwa za a kawo a goyi to me babban burin eh babban burina mm. ubangiji Allah sa da wanda Allah ya Allah sa yake a cikin ma ubangiji Allah shi ma ƙara buɗa masa yadda ya kasance a cikin to ne ne kira da wa musamman mata akan sana'a eh gaskiya mata idan Allah ya baka sana'a ka rike ta da kyau musamman idan sana'a ta kasance za ka ta gajiyarta ko ba gaskiya ba za ka ta jajiyarta za ka abubuwa da yawa abin da ya harkar yara harkar makaranta harkar wani abu cikin gida ne wani taimaka mai gida alhamdulillah ba abin da zan ce ban ajiye ba amma kuma ina cikin godiya ga Allah ko ba gaskiya ba Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.